أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 21 a watan biyu watan safar hijirar annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya zo daidai da tara a watan goma oktoba shekara ta 2020 daidai allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci da yake kofar arewa a gumen local government jigawa state a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun sira daga littafin asiratun bauya na daktar Ali Muhammad as muna cikin fasali na bakwai wanda yake dauke da a'ida da a'imu daula al-islamiyya ta Madina ginshikan abubuwan da suka kafa daular musulunci a Madina a satin da ya gabata a kasar darsa tasir mun yi darasi na tara min al awwal a mabahasi na farko wafi ma yi domin kuma cikin abin da za a fa'idantu da shi daga darasinmu na mabasi na farko haitu wasalna ila nihayati amrisani inda muka kai ƙarshen al'amari na biyu cikin ma yi stafa min inda ma bada ana darsa a inda muka fara wannan darasi bi annal masajida annabawi cewa lallai masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam kad unshi yakuna al'asar domin ya zama wata sun an kirkire shi ko an ƙage shi daga cikin manufofin masallacin ya zama wata sansani ne listima'il mujahidina na taruwar mujahidai idan sun firu idan aka nemi su fito aka kira sallar jihadi to nan masallacin za su zo shi ne sansanin su tu'qadu fihi alwiyatul jihad anan ne ake daura tutocin jihadi wadda a ila ilallah da kuma kira zuwa ga addinin Allah wa annahu qad unshi'a mun ji cewa dai shi masallacin daga cikin hikimomin wato samar da masallaci an samar da shi da fihi al-mustami' al-muslim al-sadid rukunan fi zawi fi zawaya domin wannan al'ummar musulmai ta samu wani gurin zama a kewayen masallaci liyakuna mushaffa ya tashi fihi jurha kata'ibal jihadi domin ya zama wurin da ke renan ko ake wato warkar da waɗanda suka fita jihadi su ne kata'ibal jihadi rundunin yaƙi suka samu raunuka haddai ila ƙaunin mu'allif muka je inda mawallafin littafi yake cewa wa kadi kun sha aiban haƙiƙa an dai kirkiri shi masallaci liya kuna mubarridan domin ya zama guri ne na kai sako liberated islami ga zakadu na addinin musulunci minhu tasirul akhbar wanda daga nan ne za ki samun labarai na abin da ya shafi musulmi ko na abin da ya shafi waɗanda suke da alaƙa da musulmi ko mai kyau ko mara kyau wa haka za aka da muka zai karshen darasi wa nastamiru yawa bi qawlil muallifi yau za mu ci gaba da faɗin mawallafi inda yake cewa abu na uku kenan at-tarbiyatu bilkudwa al'amaliya daga cikin darussan mabahasi na farko a fasalin nan na bakwai da muka karanta akwai wato tarbiyya ka tarbiyyanci al'umma ta hanyar ba su abin koyi a aikace wannan shi ne abin da na uku daga cikin mayu ta faru to amma kafin mu shiga sai nake cewa ma ma'anar tarbiyya to ne ma'anar tarbiyya faƙarin tulifa ma'ana معنى التربية باختلاف أغراضها بين الأمم اختلف معنى التربية معنى التربية ta بنتا da bambantar manufofin tarbiyya tsakanin al'ummai ma'ana akwai abubuwan da aka ce me ma'anarsu me definition ɗinsu kawai duk abin da za ka faɗa ko ina an yadda wannan shi ne ma'anarsu amma ita tarbiyya ba ta sami irin wannan ma'anar guda ɗaya ba wanda idan an ce kaza shi ne tarbiyya kowa ya bi a me yasa iska ce likhtilafi agrabuha saboda mabambanta manufar tarbiyyar yasa ba ta da definition kwaya ɗaya wanda kowa ya ji saboda la'alla abin da yake tarbiyya ne a wajen bature in kuma wajen ba wajen ba tsara ne kaga ai an sha bambam ko an yi riga abin da yake tarbiyya ne a wajen musulmi in ka tafi wajen arne shi ba wayewa ba ne a wajen nan kaga an sha bamban ai to ita tanbiya ta rasa destination ne guda daya likhtilafi agrabuha saboda mabambanta manufar tarbiyyar duk lokacin da aka ce manufa ba ɗaya ba to ma'ana ba za ta zama ɗaya ba fa in ma man kuma dai ka samu wanda ya yi arifin tarbiyya bi hasabi hajatin mujtama'i kawai gwargwadon bukatar na ɗinsa wata kalilihi da abin da suka gada iyaye da kakanni su in suka tashi bawar tarbiyya ma'ana wannan za su kalla su bata ma'ana au manyu yu'arrifu ha ko ka samu wanda yawa tarbiyya ta arifi definition bi hasabi dini indahum gwargwadon addini a wajensu wa in ma manyu yu'arrifu ha ko kuma ka samu wanda ya bata bai bi hasabi hajati jam'iyyat gwargwadon bukatar kungiyarsa kawai jam'iyyar su mai suke so su ɗora mutane a kai da wannan za su tarbiyyanci mutane da su za su yi kamfiyan to za su su shi ne tarbiyya a wajensu illa annana na takallamu an tarbiyya al-islamiyya la ghaira sai dai mu muna magana ne akan tarbiyyar musulunci ba tarbiyyar da ba ta musulunci ba la ghaira saboda haka tunda muna magana ne akan tarbiyya al-islamiyya ya zo a cikin mujallatul bayan wadda take fitowa daga al-muntada al-islami adadin mujalla ko kuma bugu na 238 a ciki ake cewa bin nazari ila ahdafi tarbiya al-islamiyya idan ka kalli manufofin tarbiyya a musulunci wajawani buha da sasanninta yimkin zai iya wa annan kula mu ce inna tarbiyata abinda ake cewa tarbiya hiya tanmiyatu shakhsiyya a baral marahil um al-mukhtalifa shine reno renon mutuntaka a bisa matakan rayuwa bi hadafi takawinul muslim da manufar samar da musulmi alhaq na gaskiya allazi ya ishi zamanahu wanda zai rayu da zamaninta wai haƙiƙo hayatan tsayiba ya tabbatar da kyakkyawar rayuwa fi mujtama'ihi a environment ɗinsa ala zawqil aqida a bisa hassan aqida wal mabadi'ul islami da kuma tushe abubuwa da addinin musulunci allaci yu'minu biha wanda shi musulmin ne imani da su to kare ni wanda ya taso bisa kowane mataki nasa ciyar da hankalinsa tunaninsa gaba a kowane mataki wannan amma da manufar wato samar da musulmi na gaskiya wanda zai rayu a zamaninsa ya tabbatar da rayuwa kyakkyawa a cikin al'ummarsa kuma wannan kyakkyawar rayuwar a bisa hassan aƙida da tushe na addinin musulunci wa shi imani da shi abin da ta ce alama rahi yanzu yaro kankani ai tarbiyyar da za ka yi masa akan abin da ya shafi addinin sa ai ba irin ta babba ba misali ɗan shekara biyu ɗan shekara biyu zai iya dukan babansa zai iya dukan mamansa kawai dai a fara ɗan zare masa ido ya fara gane ba daidai yake yi ba amma wanda ya kai shekara goma fa kaga ai matsayinsa a tarbiyya ba iri ɗaya ba yau ba su ba za ka ne shekari ɗan ana a kowane marahin mataki nasa kuma renon da za ka yi masa don ka samar da musulmi na gaskiya wannan shi a wannan mujalla suka ce shine ma'anar wato tarbiyya wa ala sabilil misal inda mu kara daukan misali annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisin bukhari wasu mutane guda uku sun zo gidansa wanda su ne ina jin abdullahi bin umar da abdullahi dan abu dan asu da usman bin maz'un baya gida sai suka tambayi iyalansa abin da ya kawo su suna su san me yanayin ibadarsa a 24 hours ɗinsa sai aka ce da su eh annabi rama sallallahu alaihi wasallam wata ran ayininsa yana azumi wata ran baya azumi cikin dare yakan yi kiyamun laili yakan kwanta ya bacci yana kuma da iyalai suna da aiki a kan sai eh, wannan shine yanayin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ga ka annahum tafaluha kamar suna ga wannan wato ibada ta yi ka. to amma sai tunanin da ya sake ba su to ai shi annabi ai shi an gafarta masa certificate din Aljanna sa yana hannunsa Allah ce inna fatahna laka fatahan mubina yaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima an gama matsalar certificate din sa yana hannunsa a ba ma wanda zai shiga aljanna sai ya fara shiga tun daga kan awwali da wal akhiri domin hadisi ya ce ati baban janna zan zo kofar aljanna sai in nemi a buɗe fai qalu man anta sai a ce waye fa aqulu ana muhammad sallallahu alaihi wasallam fai qalu bika umirna sai a ce da kai aka umarce mu bi Allah naftaha li ahadin qablaka kada mu buɗe wani kafin ka sallallahu alaihi wasallam to sai na da sai ba su tunda ta yi kadan to amma kuma ai shi in ta yi kadan ma dama shi matsalar an wuce wurin an gafarta masa gaba da baya to haka kenan a wannan tunanin kuma rizal za su fita da shi kenan su yi da fita ta to haka ɗaya daga cikin ya ce amma ana ba a sun wala a faku ni to zan ci gaba da azumi tun da annabi wata yana sha ni kullum azumi zan yi ba zan sha ko ba zan ba wata rana da ba zan yi azumi ba wa qala al akharu ɗaya daga cikin sai ce wa amma ana fa aqumu wala arqud ni kuma kiyamar ne duk dare ba zan kwanta ne da shi ba wa qala al na uku yace wa amma ana fala aka zan wajen nisa tunan haka aure za ka da aiki a kanka to ba zan ba aure ba balle ta nemi haƙƙi fala aka zan wajen nisa ni ba zan yi aure ba فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأرشد إلى ضرورية العناية بجميع الجوانب annabi sallallahu alaihi sai musu raddin wannan bayan sun tafi a hadisin ya dawo aka bashi labarin bakinsa da abin da ya kawo su da alwashin da kowannensu ya ci sai annabi ya sa aka kira su a wata ruwayar ma ya hau kan mumbari yace an tumul ladina taquluna kaza wa kaza ku ne kuke faɗin kaza da kaza da kaza kafin ma ya dora musu zai ce ana atiqakum wa akhshakum lillah to ni na fi ku jin tsoron Allah to ya kace a duka jin tsoron Allah ya fi kana kuma sai dai ka baya to aka shine malam anan sai yake ta farar da alaihim nabi alaihim nabi sai annabi ya musu raddi sallallahu alaihi zalika wa arshada ya musu ishara ila daruratil inayati absa larura ta kulawa bi jami'il jawanibi da dukkanin sasannin rayuwa fa qala sai annabi ce walakin ni asumu wa abu ni ma ina azumi amma wata ran ina ta tare da na ku tsoron Allah tunda da an bi ku tsoron Allah haka dai ba abin da yi kauce shi kuma wa aqum wa arqud ina kiyamar laili kuma ina kwanciya na yi bacci wa ta zawajin sa'a kuma ina da mata na aure kamar ba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya kiyama sunnata to baya tare da ni ana abin da yake sanar maka a babin tarbiyya kowane tashi tarbiyyar musulunci tana kallon kuma tana so a kula da shi saboda in aka barka sai ka je ka dau abin da ba za ka iya wa'inda duk kowanne da an bar shi da kuma sai ya zo ya ji ya kasa saboda ya bar wani abu wanda shi ma kuma da buƙatar a kula da shi yanzu a cikin littafin usulul tarbiyya da littafin usulun tarbiyya ya kulu dr muhammad munir mursi a cikin littafin yake ta a tarbiyyatu fil islam tarbiyya a musulunci ta ali bulugul kamal bitta da Shi ne ka kai cikar kamala amma kuma bitta da bisa mataki bayan mataki mana step by step ita wannan ba a kashe ta bista da riji ma'ana mataki-mataki wa yi kusa da bil kamal abinda ake nufi da kamala huna kamalin jismi wal aqali wal kulki shine akai kamala ta jiki hankali ɗabi'u li'annan insana saboda shi mutum mawdu tarbiya shine ai muhallin da ake tarbiyanta to ma'anar tarbiya yake shine wato bulugul kamar da bistadarish dan adam ne cika kamalarsa ta kowace fuska hankalinsa jikinsa tunaninsa wannan ce ma'anar tarbiyya a musulunci wa yaqul al-akharu wani ne daga cikin masu ta'arifin tarbiyya wanda fadin muna magana ne akan masu tarbiyya a musulunci masu bayyana ma'anar tarbiyya a musulunci wannan sai auna ta da wani ma'aunin akwai wanda yake ta shi a tarbiyya a wajen a tarbiyya kamila hiya isabur ruhu wal jasad kullu ma yumkinu lahu min al jamal wal yace shi tarbiya wajen sa kawai shine ka gangan jikinka body ɗinka da ruhinka da abin da ya dace da shi kawai shine tarbiya shi a wajen sa in ka yarka da tarbiya wani kuma yace shi a wajen sa ya طريقة التي يكون بها الأقل أقلا آخر والقلب قلبا آخر دي حاجة da za a bi a tada hankali ya koma wani tunani ya koma wani shine to wannan za ka iya sallama masa sai dai ya taƙaita a in ka zo ka zama mutum tunanin sa annanci ne akan annanci yake kai ji hanyar da ka ka canja masa wannan tunanin ai ka tarbiyyance shi ne kuma tarbiyya ta canjin tunani akan addini to shi yace wannan shine tarbiyya a sa to su suna da irin wannan maganganu amma dai mu ci shi kuma wannan abin da yake cewa a musulunci ke ta a tarbiyya al-islamiyya hiya tariqatul lati taj'alu al-insanu an ya'isha fi qalbi qawli Allah ta'ala ita ce hanyar da duk zaka bi ka sanya ɗan adam ya zama yana rayuwa daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa kaje fi ma a taka Allahu daral akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya yace shi kawai a dunkule duk a musulunci da hanyar da zaka buka dora wanda kake tarbiyanta sawa'un ɗanka ne ɗan uwanka ne wanda wanda tarbiyarsa ta zo hannunka kawai ka dora shi ya zama rayuwarsa yana yin yana neman abin da wato yake wajen Allah da abin da Allah ya bashi na duniya kawai ka masa tarbiyya a hankali Allah ya bashi ilimi Allah ya bashi dukiya ko me da Allah ya bashi ka dai dora shi a layin da wannan damar zai nemi abin da yake wajen Allah da ita shi ce shine tarbiyya wajen saka kai ta dan adam ya rayu wufiqan li qawlihi ta'ala dai da fadin Allah madaukakin sarki wafta jifi ma ataka Allahu dalal akhirah nemi abin da a wato kin abin da Allah ya baka nemi lahira da shi wala tansa nasibaka min ad duniya, kar ka bar rabanka na lahira daga nan duniya dan daga duniya ake neman lahira dan ad-dunya mazra'atul da ka wannan a kisar karuwa ne mun sani Allah ya bashi dukiya mai yawa dukiyar da aka ce mabuɗanta ma sai ƙarshe suke ɗauka ba ƙato ɗaya ba kaga dukiyar ta fi ƙarfin tunaninka to amma matsalarsa da yake kafafa ba shi da tarbiyya islamiyya yake nuna mutane ita jiji da kai sai aka yi masa wa'azi aka ce ala tafra inna allaha la yuhibbu al-farihin kada karuna kakka alfahari Allah baya san masu alfahari kari akan haka warta jifi ma ataka Allahu darar akhirah nemi gidan lahira da abin da Allah ya ba ka sai aka ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta rabanka na lahira daga nan duniya ba abin da ake ne ba wai karka manta da neman duniya wai ba ya same shi a ka nemi lahira kada ka manta shi rabar lahirar daga nan duniya dan daga nan ake neman sa a kace wa ahsan kama ahsan Allah ilaika ka kyautata kamar yanda Allah ya kyautata maka wala tabdi fasada fil ardi kada ka yi banna a bayan kasa inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya son shi wannan wannan ita ce tarbiyya in dai ka bi hanyar da ka tsora dan adam ya daidai da wannan ayar a rayuwarsa ya za a cikin littafin kawaninin mahaba ya ce wallazi ya ta'ammalu fi tarbiya fi tarbiyatir rasul sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya lura da yanayin tarbiya ta annabi sallallahu alaihi wa sallam li ashabihi ga sahabbanta yace yajidu amran ajiban zai samu abin mamaki yake faɗa dinka saman nasu bi itibari talqihim li tarbiyati min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila tattasi aqsami yace mutane in ka lura da yadda suka karɓi tarbiyya a wajen annabi yace ya ijtihadin da zaka iya raba su kashi shida barakati yace al-ism al yanki na farko na kashe-kashen wanda suka tarbiyyantu a hannun annabi ويشتمل الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه في مكة ya kunshi wanda suka lazamci annabin rahama daraja da amince Allah a gare shi suka sahabunce shi a makka wa talaqaw anhu alwahya ayatan tilwal aya suka karɓi wahayi na alqur'ani daga wajensa aya bayan aya misal abubakar yace kwatankwacin waɗannan da suka lazamce shi yace kamar abubakar wa ali radiyallahu anhuma da sai na ali Allah ya kara musu yadda yace wa haula to irin waɗannan kashin na farko adadahum qalilun jiddan ba shi da yawa idza ma qurina idan aka ga kwatanta su gairihim da waɗanda ba su ba yaslu fi sare a takadirat ila 300 mi'at sahabiyya wanda ba a cikin wannan ajin a sahabbai yace za su kai wato sahabbai 300 fa idza istaba adna min hadha al-qism al-majmu'at allati hajarat ila al-habasha a wannan yankin ma idan muka cire waɗanda su kuma suka yi hijira suka tafi habasha wa kanu yaziduna ala mi'a kuma wanda suke tafi habasha su ma sun kai su 100 salasatun wa samanuna rajulan mutane 83 a cikinsu mazaje ne wa samani ashara imra'atan guda goma sha takwas mataye yace sanajidu anna hazal qism za mu samu wannan kashi na biyu allazi lazama annabi sallallahu alaihi wa alihi a kashi na farko muke ko lazama annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan kashi na farko sallallahu alaihi wa sahibahu wa talaqa anhu suka karbi wato karantarwa da tarbiyya a hannunsa mubasharatan kai tsaye mun zuma ba مبعثه tun lokacin da aka aiko shi sallallahu alaihi wa sallam wa hatta wa fatihi an zuwa lokacin mutuwarsa lan ya tazawazu ne a sai sahabe duk ba su wuce sahabbai guda ɗari biyu ba wannan sune ya farko wanda tun a makka suka lazance shi ayoyi suna sauka suna karɓar su ɗaya bayan ɗaya yace alqismu tsani yanki na biyu wa yashtamilu lazina akhadhu al-amra min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune wanda suka karbi umarnin annabi ai amarahum bi tarki makka wanda sun musulunta amma ba su lazarce shi ba kamar yadda wa'insan na farkon suka lazarce shi saboda annabi ya umarce su bi tarki makka da su bar makka Sawa'ar lil hijrati ila al habasha irin wanda yake ce su hijira habasha mislu ja'far bin abi talib ja'far bin abi talib wa kana adaduhum hawalai a ashabi kuma waɗannan wanda sun musulunta amma annabi sallallahu alaihi ya ce su tafi makka sun kai sahabbai mutum ɗari awal ladina aslamu ko kuma a ce waɗannan ka samu wanda sun musulunta fi makka wa amarahum rasul sallallahu alaihi sai annabi ya umarce su su koma cikin kabilunsu wa Allah ya atuhu cewa kar ma su dawo masa illa an azafara kullahu ala aduwi har sai Allah ya rinjaye da shi ya yi nasara akan abokan gabas irin waɗannan yake misla abi zalil al-ghifari kwatan kwatan abi zalil al-ghifari wannan mun shafa da tarihin musulunta mun garar da ya musulunta da duk abin da ya faru amma annabi ta masa ya koma ya shigo madina ya samu kwana da kwanaki kafin ya ga annabi me yake bayan amma yadda ya ido bi da annabi shi ya shigo ne dan abin da ake cewa yana raba mutane da iyayensu yana raba mutane da gumakansu shi kuma balaraban jahiliya wa'annan su ne rukunin rayuwarsa kabilanci kaga iyaye ke su ne matakin farko da yan uwa sannan bauta kuma gumaka ya sani to sai ce ga wani ya bayyana abin da yake yi raba mutane da iyayensu yake ya raba mutane da gumaka wannan sa ya shiga neman annabi sallallahu Salama ya ganshi don ya kai labari da huta in ya koma garin su sai da samu kwana uku bai samu ganin annabin rahama ba ali dan abi talib ya masa hanya ya samu ganin annabi amma yana ido hudu da manzon Allah sallallahu salama sai jini duniya ba wanda ya masa kamar sa mutum na ya fara haku saka maimakon zuwa yi security ya gaishe ya kai labari da annabi sallallahu alaihi ya ce masa masu muka wa min aina anta kuma me ya kawo ka ya sunanka yace zuwa ya musulunta yace kuma isni jindubu bin junada wa ana rajulun min bani ifa yace na jindubu dan junada kuma ni wani mutum ne daga bani ifa abin da yasa ya faɗa cikin izza su kabilarsa a jahiliya ba ta tafuwa kasan jahiliya in kana da ƙarfi mai ƙarfi sarki in ba ka da ƙarfi ka zama bawa ko kuma ka je ka shiga karkashin kulawar mai ƙarfi ya kare ka ka zama yaron haka kawai suke rayuwa jahili to su kabila su ya ta'addanci ana jin tsoronta shi yasa da annabi ya tambaye shi da ya sunansa daga ina yake yace ismi dubu biyun junada sai ya kara yace wa ana rajulun min bani jifa ni kuma wani mutum ne daga bani jifa shi kuma annabi ta alaihi ya san ko daga wuta ya fito inda la ya yi man ya sha saboda ka annabi ta zama ya ba shi kalmar shahada ya musulunta to bayan ya musulunta sai annabi ya ce to kaga wannan abin da karɓa yanzu shi ne matsalarmu da mutanen garin nan kullum farautar mu take su kashe allah ne yake ba mu kariya to idan mu ƴaƴansu suna neman mu su kashe ya kai ku sai da su shawara da nake baka karka yadda mutanen garin nan san kama su in ka gama abin da za ka yi in saya ka yi in ka saya in ka saya to ka kora abin hawanka ka tafi karma ya san kama su amma ka koma ka kirawo al'ummarka zuwa ga wannan addinin da ya karba kalmar shahada saboda haka abin zarrin saboda wancan izzar ta jahiliya ba zai fahimci siyasar annabin rahama sallallahu alaihi sallama ba ta farkon addini kawai sai kallon annabi ya shiga ba addinin ba gaskiya ba ne. annabi sallallahu alaihi wasallam shine gaskiyar da Allah ya aiko ni da shi min fawqi sab'i samawat daga sama da saman bakwai Daga kallon da ta uku shine gaskiyar ba zan fita ba sai sun san na karɓa gaskiyar annabi ya zai masa farkon musulunci ko da samu ahadin da kufur sai dai ka Allah ba shi in ka matsa sai ba gaskiya bane haka annabi ya kura ya kyale shi ya kama hanya da ya ban ma wajen annabi dan ka gane bai ma tsaya ko ina ba sai ka'aba karka yi tunanin wajen ya je ɗakin Allah ne sauraro eh ya je ɗakin Allah amma dai ne lokacin shi da kusar gumaka tunda yi a jahiliya tana hannunsu maka bata zuwa a ka'aba bata zuwa na annaba sai bayan an yi fatahu makka ran da aka yi fatahu makka ne ya shiga yana tura gumakan da sandan shi yana cewa qul ja al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa amma kafin nan duk magunkun da ya isa yana cikin ka'aba tunda shi ne guri maɗaukaki an gaje ta a jahiliya ana girma mata amma tunda jahiliya ake shi ne duk gunkin da ya isa ma yana cikin ta sun tara mata gumaka 366 to shi abu zanen da aka ce kar ya bayyana ta sani ya ce shi in gaskiya ce sai ya bayyana to kuma ya rasa duk inda zai bayyana din sai ya tauhidi kwatar kuma ka kaba da zai tsaya ya daga murya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai wani ya ce wani isasshen ne kuma suka fita suka gaba kwannan ne abu da wa Allah ya hada su suka kansa da duka idan ya faɗi magashiyar suka kyalace da ya sake farfadowa ta ya sake su ma suka ce in utta uduna suka sake sai da aka yi ta uku ya yi kalmar shahada ta uku ne sun yi kansa sai Allah ya kawo al'abbas baffan maza. Allah radiyallahu anhu ya zo wuce sai ya gani sai ya gane ai wannan da suke duka dan bani abin nan jifar a ne dan bani jifar ne ko abu da jifar dan bani jifar sai ce musu kai wannan dan banu jifar ba ku da hanyar zuwa shami kasuwanci sai kun ta banu jifar ku kashe musu mutum ɗaya ko dai kasuwanci ya yanke ko kuma duwan da ya tafi fansa ne kun san su waye Ta yanzu kuma ba don gunki ba ta kyale ko ai ba dan Allah ce ba yawa ya kari kalmar shahadarsa ba wanda ya ce masa kanka sannan ya kora abu hawan sa kaga irin su sun zo sun musulunta malam yake baka misali amma a wajen tarbiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a kwatanta da irin sayyidina Abubakar wanda suka nazarce shi wannan ya musulunta an ce koma garu to shi ne baka misali misal Abi Zarin al-Ghifari wa Abi Musa al-Ash'ari da Abi Musa al-Ash'ari wannan ne yanki da biyu wanda sun musulunta amma annabi ko da ya ce su yi hijira ko ya ce su koma cikin kabilunsu sai alƙisin salis malai ce yanki na uku a yadda matakan tarbiyyar sahabbai yake ga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam washmilu allazina aslamu yace ya kunshi waɗanda suka musulunta bil madina qabla an ya'tiya ar rasul sallallahu alaihi wasallam kafin shi annabi ya je madina suka musulunta wa kanat bai'atu wa kanat al bai'atu ma'ahu ala nusrati wal jihad so suka musulunta kafin annabi ya je madina wannan wanda suka shigo a shekara ta 11 12 da 13 da annabta wanda sai bai'atul aqabatul ula da aqabatul thaniya a kaga su mutanen madina ne amma me kasu aikin hajji suka zo su na jahiliya suka gaba da annabi annabi yake ya mutu abu biyu ya kira su zuwa ga addini wa ila mu'awanatihi kuma su zo su taimake shi fi tablighi risalati rabbih wajen isar da sakon ubangiji yace akwai wannan yanki wanda su sun musulunta mutanen Madina ne amma tun kafin Annabi Rahama sallallahu alaihi wasallam ya hijira wato ya je Madina su kawai mubayar da suka yi a ka'alar nusrati wal jihadi akan za su taimaki addinin Allah za su ɗaukaka addinin Allah wannan su ne wato yanki na na uku kenan ko sai yanki na hudu yace alqismur wai shi yashmilu allazina aslamu asna a sarai wal jihad ya shi kuma yanki na hudu ya kunshi wanda sun musulunta tare, amma lokacin da ake rigima ake dauki ba daɗi ake jihad falahiqu bil madina sai suka zo madina mislu khalid a irin wannan akwai irin khalid bin Wali sannan Wani bin Mas'ud, da ونعيم بن مسعود ده نعيم بن مسعود وعمر بن العاص ده عمرو بن العاص وإنن su a lokacin jihadi suka musulunta dama mayaka ne masu kuma ba kuma ta ba shi kare da mai da aka fara ambata ba shi wa musulmi illa ba a yakin Uhud lokacin kafin ya musulunta annabi ya dora wancan rummat mayaka mutum hamsin akan dutse ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara akan mu ku dai makanaku ku tsaya nan inda kuke shine wanda aka ba su kawai tsara dutse aka tafi ya ja sauran da aka fara yaki dandanan nasara ta karkata zuwa ga musulmai arna suna zubar da makamansu mushrikai suna gudu musulmai suna daukan ganima kawai wa'insan na kan sama wani tudu wani gangare kaddara abin da zai faru ya faru kawai suka dauka aiki ran yaki ya kare kuma ba su ko shi ganima da sai suka bar dutsen suka sako daukan ganima shi kuma kalin yi walid ya san yaki tun a jahiliya gwani ne ya san wani strategy ya sa annabi ya tsare dutsen to tunda sun sako an kora su sai jawo wasu bataliyar sai suka kewayo ta bayan dutsen yanzu ya kwan musulmi suke kura an sasa a tsakiya sai ya juye da zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin yakin da ya sha wahala an ba baka sai ba yakin da ya sha wahala kamar yakin Uhud an fasa masa goshi an karya masa ruba'iya an fasa masa fuska ya faɗa rami gwiwarsa sabon suna gudu uwa uballe yana ce anan nabiyyi la kadhib wa ana bin abdul mutallabi anan nabiyyi la kadhib ni ne dai anan ba kuma ƙarya yake muku ni ne dan gidan abdul mutallabi wasu suka dawo suka tsaya saboda yadda ya sha wahala a wannan yadda sai da ta kai ji hakuri irin nasa bayan ma an da daga yaƙi in yi sallar asuba yana alkanun yana ta Allahumma an fulanan wa fulanan Allah kala an ciwa na da wani har sai da Allah ya saukar da laisa laka yin al'amur shay'a saboda haka to wannan yankin na hudu ya kunshi irin waɗannan wanda sun musulunta ne lokacin da ake ɗauki ba da ake jihadi falahi ko bil madina misra khalid bin walid kaman khalid bin walid wa nu'aym bin mas'ud wa amr al-as sai al-qism al-kamil yace yanki na biyar game da tarbiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wa yastamilu alladhina kanu yaktumuna islamahu ya kunshi wanda su suna boye musuluncin su walam yaslimu su ne kauya gaba ɗaya ba illa qubailal fatahi sai gab da lokacin da za a yi fatahu makka Walakin na yan tsoro na rasulallahi sallallahu alaihi wasallam amma kuma a hakan a gefe a koyi suna taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam yace misal al-abbas amma nabi sallallahu alaihi wasallam kamar al-abbas bafan annabi sallallahu alaihi wasallam ai ka ji aishin haka matan abin da ya akan wancan Abu da da fari ko ba? to wannan wannan kenan sai al-qismu tsari shine yake na ƙarshe. yace wa yashmilul ladina aslamu ba'da al-fath shi kuma ya kunshi sahabban da suka musulunta bayan fatahu makka wala shi wala shiqu bi sharafin sahaba suka samu matsayin daukaka ta sahabbantaka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama qabla mawtihi kafin ya bar duniya wa'annan ka su suhailu bin Amur, ka kamar su suhailu dan Amur, wa ikrama bin abi jahal da ikrama dan abu jahil wa abu sufyan bin al-harith da abu sufyan bin al-harith wannan shi ne ɗan ƙarin da muka yi akan abin da ya tafi ma'anar tarbiyya da kuma yadda tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wa sallama shi wannan malamin a kawanin bahaza ya wato kasata in muka da daga nan kurfi sai nake cewa wa haza bayyin a kasamu wa haza bayyana wa haka za bayyana a kasamun sahaba kamar haka shi wannan malamin ya bayyana rabe-raben sahabbai bin nisbati تلقيهم التربية النبي صلى الله عليه وسلم دقر يد التربية عن النبي في هذا الكتاب أو أن الكتاب ناس قوانين النحر تم مولف الكتاب مش كما ليتي عنهم yace min al-haqa'iq as-sabitati yana daga cikin abin da yake hakika tabbace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama sharaka ashabahu al bina'a annabi ya yi musharaka da sahabbansa wajen yin aiki a da ginin ma lokacin da ake gina masallaci muna magana akan mayu faɗi ne abinda za a fa'idantu da shi daga darasin da muka karanta dangane da gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yana da cikin da'a'in kai da suke nuna daular musulunci ta kafa a madina to daga cikin abin da za a fa'idantu shine malam ce annabi yi tarayya wajen aikin da ginin fakana ya hannun hijarata ya kasance yana daukan duwatsu wa yanqulul libna karka ce labana ko in ka labana ya zama mai nono yana daukan nono libna da kasra tana da taba mu tarihi yadda larabci watanni yake canja ma'ana wani malami ya je birni yi karatu in aka zo harkar jana'iza da binne mutum tashi a kabari sai shi mai littafi sai ce wa wada'in libna da sanya ɗan tubali ya kare shi illamin ya yi tun sai eh, malamin sai yin fahimci wa ba illaban da sanya nono ka ya karatu su abin ya dawo gida daga an shine babban limani daga an yi mutuwa sai an nemo ƙwararren nono an taho da su ya danganta da gatanka in za ka kabari a wanke ka da nono suna <laughs> karan nan da Allah ya taimaki 'yan garin sai wani bako wani abokinsa da suke karatu abin ne sai ka masa ziyara sai aka yi sa aka yi mutuwa aka tafi da shi da bakonsa aka tafi makabarta aka tafi da kwayoyin nuna bayan an sa mutum an jere ta shi kawai zai je malam ya ce to a meko an kawo aka je ta aka meko kwayoyin nuna ya kama ka guda a aka yi meko wata sai eh, wannan bakon malamin ya ce abokin sai ta ina ga ɗaya mata ita aka ce a karamu kallawa tun da za a girma mashi ai bakonsa ne kuma ya yarda abokin karatunsa ne malami ya aka rubar daya kadan da su kuma wanda suka kaga kaga wani yanga za su haushi a bari a sa dan uwansu nono sun yi gwanin ta aiki idan suka dawo aka gama komai suka zauna da shi sai yake ce masa to ya ga ɗazu an sa nono a makabarta yake shi fa bai gane hikimar sa nonon nan ba gashi nan mun karanta a risala da sanya labanin nono ya ce a ya ce a a karabar kalla ai libana ne dan tubali ne za a sa a kare cikin ramin ya abin ya ce tab an daɗe ana shan nono a garin nan To ka gani to a nan shi ne ke ce annabi sallallahu ya kasance yana wato ɗaukan duwatsu tare da wato sahabbai lokacin da ake gina masallaci wa yanqulul liban ala sadarihi wa aqwa katafaihi yana yana daukar sa wato a kafadin su ko a hannun kai wa ya hafaru al-arba bi yadayhi yana tona ƙasa da hannayensa ana foundation da shi na yin masallaci ka ayyi wahidin minhu kaman kowanne ɗaya daga cikin su sahabban da yadda suke aikin shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki ka san headline din mu ne dama daga kuma yin sabata daga abin da ke maka tarbiyya amma fi iliyya a aikace Yau ba kai ta cewa ai ba kai ba kai ba shine ai mai shiri ne yayi ce fa ha huwa fi dunya wa fi din sayyid yuqadu bihi jayshun wa yu'maru masjidu yace fa huwa fi dunya wa fi din Ga gashi nan sallallahu alaihi wasallam al'amarin duniya da al'amarin addinin dai shine shugaba yace yuqadu bihi jayshun an tayi za a tafi yaki da shi ake jan basadiyar yanzu ka da shi aka je yaƙin uhud ko sannan ce wai umar masjidu in ka kuma zo masallaci suwa suke kiyamun lalle da shi sallallahu alaihi wasallam ke kenan ba gida yake zama yana waya ba to wannan shine daga cikin abin da za a fa'idantu tarbiyya amaliya tarbiyya a aikace fakana misalul hakim al-adil yace sai ya kasance sai annabi ya zama kwatankwaci ne na wato alhakim shugaba al'adil wanda yake adil wanda annabi ya ce yana daga cikin wanda za su shiga mutane bakwai da za su shiga cikin inuwar al'arshi kamar da hadisin musulun ya ce yau la zilla illa billu ranar da babu inuwar ce ta Allah to nan daga cikin akwai hakimin adil ko imamun adil wanda kuma in karasa su to karasa rayuwa ita rayuwa ba za ta yi ba shugabanci in karasa shugabanci kuma karasa rayuwa wani mai hikima ya ce la yaslahu nasu fawba la surata lahu al'amuran mutane ba zai su ba haka fawba sun zama yan manna kowa ya kama gabansa la sarata lahu ba su da shugabanni ba zai yi ba yace wala sarata sannan kuma babu shugabancin iza juhaluhu sadu idan jahilan su ne shugabannin su jahilci ba ba sai rashin ilimi ba san zuciya ma jahilci iza juhaluhu sadu sai ce amma iza ta walla saratul qawli amrahu amma idan dattijan mutane suka jibinci al'amarin sai ce nama ala zakal amru wasjadu to da wannan ne al'amuran za su gaba fuskar ilimin su tattalin arzikin su su kirkin su lafiyar su wasjadu da za su ci gaba amma ka samu babu shugabanci ba rayuwa mai kyau in ba shugabanci ba shugabanci in jahilai ke shugabanci to wanne ne ba wanne ne ba saboda shi hakimin adilin ne allazi la yufarriqu bainar ra'is wal marqus shi ne hukunci adali shine wanda baya bambantawa tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta aw bainar qa'idin aw bainar qa'idin wa maqudin ko tsakanin jagora da wanda ake jagoranta aw bainar sayyidin wa masudin ko tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta aw bainar ganiyin wa faqirin ko tsakanin ganiyi da faqiri kowa amama Allah aw amama shari'a sawasiyya yawa kamar yadda ce fa kullum kowanne tawasiyatin amam Allah duk ɗaya ne a gaban Allah shi a Allah Allah kawai bambanci ne ake samu kafa wani shine tsoron Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu yace inna akramakum inda Allahi ataqakum yawa to laka la farqa bainal muslimin wa akhar ba bambanci tsakanin wani musulmi da wani illa bi taqwa sai da tsoron Allah shi ne wanda yake mai sai alaika bi taqwallahi fi kulli lahazatin tikalan ala nasab faqad rafa al-islam wa wada shirku aba yace alaika bi fi kulli ina maka da jin tsoron Allah cikin kowace ibtawar ido kaka yi dakar da tsoron Allah yace in baka sani baka sani faqad rafa al-islam salmana farisin adina musulunci ya daga ya taho daga farisa ya zo cikin larabawa sun sahabai amma abin musulunci ya ɗaga shi har sai sai kai annabi ya ce salmanu minna a hannun bai, amma daidai wannan lokacin da mutum daga farisa ya zo har annabi ya ce minna ya ce wa za a shirku shirki a bala amma mushrikin na madaukaki kuma ba ƙure shi babban mamman Allah shi kuma addini sai kasa kasa da shi aka saukar da ayar da ba saukar akan kowa ba sai akan sa tabbat ya da abi lahab wata ma azna anhu kace sa yasla nar kagan aga rafa islamu salmanu farisin wa za a shirku sharifi sharif abala inna akramakum inda Allah saboda ka ba wani ne abin nan sai takawa zalika huwal islam malam yace wannan shine musulunci adalatan a wajen adalcinsa wa musawatan da kuma daidaito dinsa adalatan wa musawata. fi kulli shay cikin kowane abu wal fadlu fihi alala a musulunci ya kunu li sahibil afa fil amal tana ga wanda ya tsaya yayi aiki aljima'i a cikin jama'a ne lil maslahatin amma dan maslaha ta gaba daya amin shakaran hadisin turmuzi khairun nas man yanfa'un nas mafi alkhairin mutane wanda yake amfana da mutane saboda aka daukaka tana ga wanda yake aiki da maslahatul amma wa bi hadha al-fadl sawa da wannan falalan ne wanda ya same shi da ita ne za a bada lada ni lahi daga wajen Allah wa rasul wa rasul sallallahu alaihi wasallam manala sallallahu alaihi wasallam shi ma akan wannan ka gairi dinin musulmi kamar sauran musulmai ne la yatlabu illa sawaballah shi ma abin da yake nema samun lada daga wajen Allah faqad kanat musharakatu nabi sallallahu alaihi wa sallama fi amaliyati bina'i tarayya da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wajen harkar ginin nan na masallaci a Madina ka kulli ummali kamar kowane ma'aikaci allazi sharaku bihi wanda ya musharaka a aiki haka annabi anan sai nake cewa kamata ka haɗu kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa a suratul kahfi yace watlu ma uhiya yana magana da annabi sallallahu alaihi sallam don ka gane shi ma ka gairi kamar kowa ne yana neman abin da yake wajen Allah Allah yace da annabi watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik ka karanta abin da aka yi maka wahayi daga littafin ubangijinka la mubaddila li kalimati ba fa mai canza abin da Allah ya tsara kuma walanta tajida min dunihi multahada in ka bar abin da aka saukan maka Allah sai ke gaya wa annabinsa to baka da wata mafaka ibn kathir yake ta an mujahid mujahid yake ta multahadan innan ala malja'an ay mafaka wa an kata da kata da yace mulja'an dinnan wa wali waliyan wala mauli baka da waliyan majunci wanda zai tsamsa ka. qala ibn jarir ibn jarir yake cewa ya ƙulu in anta kai a matsayinka ya muhammad lam tatul idan baka karanta ma uhiya ilayka ba abinda aka yi maka wahayinsa min kitabi rabbika na littafin ubangijinka fa innahu la malta alaka min Allah baka da wata mafaka a wajen Allah ma'ana Allah zai kama kai kamar Allah ta'ala ibn kasir shi kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhar Rasulu ya kai wannan manzo balligh ma unzila ilaika min rabbik ka isar da abin da aka saukan maka daga wajen ubangijinka wa illam tafa'al in baka yi haka ba baka isar ba fama ballagta risalata baka isar da manzanci ba wallahu ya asmuka minan nasi ka isar kai Allah zai tsaya maka game da sharrin mutane da ana gadin sama da aka saukar da are ce ku banni suratul ma'ida aya ta 67 wa qala ta'ala Allah yace innal ladhi faraba alayka alqur'ana laradduka ila wanda ya saukan maka alkur'ani to fa za ka koma ba suratul qasas ayata 85 ai sa'ilu kadin nan zai tambaye ka amma faraba alaika abin da ya wajabta maka min al-iblagir risala na daga isar da manzanci yace wasbir saka. kawai abin da za a yi ka haƙurƙurtar da kanka mahallin shahid kenan ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ka zama cikin wanda suke bautar ubangijinsu dare da yini kawai yardar Allah suke nema Qurayshawa da suka ce in yana so su sunzurunta wayannan talakawan sahabban sa ya koye su ya Allah ce wasu birnin saka ya koyi da kanka ma allazi da umma rabbuhum bil gadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du ka anhu kada ka tsallake su su waɗannan masu neman yardar Allah yuridu zinatar hayatar duniya dan wa'annan masu abin duniya a hannu wala tu'i man aghfalna qalbahu kakkabu duk wani wanda zuciyarsa mun riga mun sa masa gafala an zikirna ba ya damu da mu ba da ambatan mu wata ba a hawa ko da qur'anin da muka saukar bai damu da shi ba ya bi san ransa wa kana amru qur'a al'amarin ya zama ya da shi masa to to kafi ayata 28 Allah ya ce wa kullu al-aqul rabbika ka faɗi gaskiya daga wajen ubangijinka Wa man sha'a falyu'min duk wanda hikimar Allah ta barka kansa yayi imani wa man sha'a falyakfur wanda hikimar Allah ta barka kansa ya kafirce inna inda Allah mu dai a tadina lil zalimin nara mun tana dawa azzaliman da suka ibin ka wuta a hafa bihi siratuha ai suwari hal wato za ta kewaye su katangar wuta wa in yastaghi su in kuma suna cikin wuta sun nemi a kawo dauki yugaso bima in kalmuhu yashuru za a ba su wato agaji ne da wani ruwa mai zafi wanda kana kai fuska suka tana zuba a cikin sa saboda tsabar zafin sa kai Allah da kansa ce duk ita shara wa sa'at mustafa tun da irin abun sha irin wani makoma wata tayimun inda ladina amanu wa amilu salihati amma sai ya dawo kan masu imani tarhibi wa tarhibi kenan na alqur'ani a tsoratar da kai a kwadaitar da kai to innal ladina amanu wa amilu salihati amma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai sani inna la nuzi'u ajara man ahsana amala mu ba ma tofar saladan duk wanda ya da aikin zai samu abin sa kamar ya amal man ya amal qul liza saboda haka kana ya amalu annabi annabi yake aiki a karan kansa bal huwa qudwatun fi kulli khair shi abun koyi ne ta fuskar kowane alkhairi qala ta'ala fil nur Allah ya faɗa cikin suratul nur yace kul ce da su atiullaha wa atiur rasula ki wa Allah da manzansa biyayya fa in tawallaw in kun ji kun ishi kun juya baya fa inna ma alaihi ma hum abinda aka tsora masa a shi ne naka, wa alaikum ma hum kuma abinda kuka ga kan kuɗin din da ya ja shi zai doka wa in tu'iduhu kun ga kuma kan ku kiyamar layli kuka yi masa biyayya ta hatadu to kun shirya ba ma za ku shirya ba kun shirya an kun shi wa ma ala rasul illa al-balagh ba abin da yake kan manzan sai isa da wato sako suratul nuri ayata 54 sai mu dawo mai littafin ku yace wa laysa bi qat'i shari'i al-hurri faqat ba wai wannan falalar ta hana shi ya zo ya aiki ba wannan falalar ba ta hana shi yin aiki ba a matsayin sa ya khairu kalkilla katimun nabiyina imamul mursalin walaysa bi darbatil awwal bil ta'ati faqat bal ba kuma kawai ya karba bane irin yadda ake dan shugaba ya je za a kafa harsa shi da yake ya ya kokarin da zai shine ya karba bulan ya dora shi ma an zo an tattare riga an miko mata wannan abu ya dan yi sakin din abu shikenan to shine ma da yake tona maka shi ba wannan ba fakat kawai yayi bal gasa bi amr fi amaliyatul binaya kamila gaba ɗaya aikin ginin da annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam wato akai faɗi dahashal musulmi musulmai sun wato irin mamaki din nan ya rufe ka musulmai sun yi mamaki minan nabi sallallahu alaihi wa sallam wa qadi alatu gabaratu gati kura ta game jikinsa saboda daukan wato kayan aiki da da tona rami fasa qaddama usayd bin hubayr Ayi sai da ibn hudari ya kasa hakuri ya zo shi radiyallahu anhu li hamila an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya karbi kwanan wato kayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka duwatsu faqala sai annabi sallallahu alaihi faqala yace shi hudayr kenan ya rasulullahi adili ba ni kayan nan naka faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace izhab fa hatamil ghayrahu je ka nemi wani ka dauko kai ma fa innaka lasta bi afqar ila Allah minni baka bi ni bukatar abin da yake wajen Allah hmm. Allahu akbar faqad sami'a al-muslimuna ma yaqulu nabi sallallahu alaihi wa sallam li sahibihi to musulmai sun ji abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wannan sahabi na sahubai fazzadu nisha'a ai wannan sai kara musu karfashi wandifa'an fil amali suka kara ijuwa wajen wato yin aiki innahu mashhadun farid shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ai wato kama a ce wani shi kadai ne faridun min nau'i. samun irinsa babu wala masila lahu shi kenan ma bashi da kwatankwaci fi duniyar nas inda a duniyar mutane wa idza kana za'ama wal hukama qad yuqaddimuna ala masharikati ahyanan in ya zama shugabanni da masu mulki suna gabatowa wasu yi musharaka wani lokaci bil amali wajen yin aiki amma su abin da yake kawo su litakuna shashatin tulfiyo jahilatin lin naqli amali dan alauka a TV za a sake shi ne a website a nuna wa duniya ga shi yana kaddamarwa su suna yin wannan wa tamlaqu ad-dunya bis-suhut wal wasa'il al kulli hadhihi hadisi an akhlaqihim wata wabui suna yi ne kawai don duniya da jaridu su ɗauka su cika da bayani akan su ai ga ɗari'unsu masu kyau ga tawazu'unsu annabi sallallahu alaihi wasallama yanaza'ul hajara ahada afaradal Musulmina, sai ga annabi yana kin shine yanaza'ul hajara ya ke ba wancan dutsen da ya ɗauka daga ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun musulmai yana cewa kai ma je ka nemo naka Wai bayyana lahu yana bayyana masa annahu afqara Afaƙara ilallahi ta'ala shi ma yana da bukatar zuwa ga wajen Allah wa aharata ala sawabihi yana wato fadayin lada minhu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa qad tafa'ala sahaba al-kiram tafa'ulan azima fi bina'i wa anshadu in yi himma kwarai da gaske har suna rera waka hazal baiti suna cewa la in faqadna wan nabiyyi ya'malu la zaka minna amalul mudallali a ce dai har in muka zauna kuma annabi yana aiki to ai mun kauce hanya hmm. inna hadhihi tarbiya al'amaliya wanda yake tarbiya a aikace wadda la ta tumu ba ta cika min kilali almawai kawai ta hanyar kamar kai cewa mutane wa'azi wala min kilali kalami almulai ba kawai kai ta daɗin zance ba inna ma ta tumu min kilali al'amalin hayyi addu'u shine aiki rayayye gashi nan aiki ne rayayye ba coge ba ba. addu'un wanda aka dage aka dawama a kansa wa ƙudwa al-mustafatu min rabbil alamin da kuma ba da abun koyi wanda zaɓaɓɓe ne daga ubangijin talibai wallafi ma kana yankinu an tatumma fi ajwa'i makka wanda wannan ba a samu damar ta cika ba a lokacin da ake makka wa mulahaqati wastihadati wal muqaradati fiha ana cikin wato rigima da kora ma daga makka إنما تتم في هذا المجتمع الجديد أبن ثاني وأن التربية تاتك أو أن المجتمع الجديد معنا مدينة كنم والدولة التي تبنى ودعت جناك وكأنما غدا هذا المجتمع من الصحابة الكرام كله صوتا واحدا kai ka ce dai duka kuma yanzu sahabai sun wayi gari a matsayin kalma ɗaya, wa kalban wahidan a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya zuciya ɗaya kenan fama za ya tabbu sai suka zama suna ta cewa Allahumma Innan aisha aishan akhira ya Allah rayuwa ita ce rayuwar lahira fansirul ansar wal muhajira Allah ka taimaki mutanen wato Madina da masu hijira wa yartafu bilahanin wahid la in faqadna wan nabi amalu suka ci gaba da cewa in har muka zauna suna rera waka san ana aiki da nishadi annabi yana aiki da zaka minna amanar mudallali wa kana al-hafiz salih hadha nau'i na uku kuma shi ne zai azai azayil amalu la amalu khayr la amalu khaybar hadha abarru li rabbina wa ma'ana wannan aiki ba aiki bane irin aikin khaybar wannan shine aikin da ubangijin ya fi so ya fi tsarki a wajensa fa ahmalu tamra wa zabiba min al-khum min al-khaybar ila al-madina fa kanat laha makanatuha fil mujtama'il yasriba daukan irin aikin da aka yi a kabar wani abu sai kudin tana da aka yi a jahiliya wata wahala da aka yi to kanar da hama kanar ta bin mujtama'il yasriba asbahat la tazkaru amama amr zuba ni bala'i masjidin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka waye gari wancan bai kai a ambace shi ba an hada da wannan aikinan masallaci da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi faƙari aikanu hakika sun sakankance a wannan aikin da suke ma inda kun yanfaddu cewa abin da mutane suke shi na duniya karewa zai yi wa ma inda Allah ibatu da yake wajen Allah shine wanzanci kamar da suratul nahl aya ta 66 wa amma hasibur rabi la yasawi man yu'amiru masajida amma mai magana ta hudu ko mai rera waka ta hudu abinda yake ta ai ba zai daidaita wanda yake raya masallaci ba idan abin kuma ya dawwama akan haka fi qa'imun wa qa'idan ayuwa da zaman sa akan masallaci yayi wa man yara an gubari qa'idan ga wanda kawai shi wura yake gani to ala ya ne wannan ne karshen karatun wato wannan abu na uku abin da makaranta da yin muka fassara dacewa ce daga Allah abin da muka kuskure kasawa ce daga gare ni sallallahu alaihi wa sallam ala man tabaraka alquran wa alihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu wuri Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara su Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da ta zuwa ke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gare Allah ka shirya mana da su Allah ka kora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure su da yin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu, ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zai tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu dogorin tarar da su bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man zuwa ala kulli shay'in qadir Allahumma bi rahmatika mana wa ala al-imani wal kitabi wa sunnati tawaffana Allahumma ahyina su'ada wa amitna shuhada wa la tukallifna tarikatul huda ya rabbal alamin Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazana idha shi'ta sahla Allahumma ya sami ad-du'a ya mujib ad-du'a Allahumma ya sami ad-du'a ya mujib ad-du'a Allahumma الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التقلان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين